a yayin taron da ya hada dukkan manyan shugabannin kungiyoyin ma'aikatan kwadago mambobin gamayyar etn waɗanda suka hada da cnt da ustn da uspt da cjsl niger sun ce babu ƙarshen gaskiya a game da hujjar da gwamnatin niger ta bayar wajen ƙarin farashin man diesel a ƙasar wanda ya tashi daga dala ɗari da dala bakwai da tamma guda na sefa zuwa dala da da talatin uku da tamma uku. suna masu cewa ba za su lamanci wannan mataki ba kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwarago ta CNT mun kai lalidu. Man feta hawa na ƙasar Nijar ne a gadan ake hudda man feta a zo suwaraz a yi rafine in shi a kawo shi nyame a saida ko a saida cikin sauran jihohi ina ne tashin hankalin Ukraine ya shahi kuɗin man feta a ƙasar mu Nijar mun ke wannan eh, kamar eh, rainin wayo ne suke so su yi ma an ƙasar Nijar kun ba za mu yarda shi ba. Tuni aka fara ganin illolin wannan mataki a kasuwanni inda wasu kamfanonin cikin gida suka fara tsawwala farashi a wani lokacin da aka akasarin kayan abincin da ake amfani da su a Nijar kan shigo kasar daga waje, abinda kungiyoyin kwadago ke ganin sa a matsayin wata manuniyar matsalolin da tsadar man fetur ka iya haddasawa a nan gaba. A shekaran jiya mun ga takarda laban sun ƙara kuɗi, madaran laban, madaran kusum sun ƙara kuɗi, transporter sun sun yi reunion a shekaran jiya su ma ƙarin kuɗin suri haba malam yo duk wa'annan kun san da kewa za a samu matsala nan zuwa kwanaki masu zuwa insha Allah shekarun bayan nan da mana ba da manan kirki muke nan ga samu ba kenan babu abinci a ƙasar Nijar biyar abincin daga waje ake kawo shi yo an kar kudin man feta yo ai wayanda za su kawo su ma dole ne su kara su yi kari biskan abubuwan da za su kawo dan shine mun kace ba za mu yarda ba tun da zancen na man feta inna ba zanke ne da ya shayi wani ƙasa ba zanken ne na kasar Niger sakamakon lura da dukkan waɗannan abubuwa yasa kawancan kungiyoyin kwadago na ETN gargadin mahukuntan Niger su gaggauta janye matakin karin farashin gazuwal ko kuma man diesel kamar yadda sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta USPT Kemu Yahaya ya bayyana. Wannan gwamnatin eh, ta damu da hali wanda 'yan ƙasa suke ciki ba. Mu abun ya ba mu mamaki tunda lokacin da muke gwagwarmaya na ganin cewa an rage kuɗin wannan man fetur sai muka ji wannan gwamnati ta ɗauki matakai na ta kara kuɗin man fetur. A daren Lahadin da ta gabata ne ministan kasuwanci Alkash Alhada ya ba da sanarwar ƙarin dala 26 na sefa akan kone lita na man diesel wanda ke fara aiki daga ranar ɗaya ga watan nan na Agustan 2022 saboda dalilai masu nasaba da yakin Rasha a Ukraine wanda ya yi sanadin mamayar motocin kasashe makwabta a gidajen man Nijar in ji shi. Sai dai kungiyoyin sun ce san ba su gamsu da waɗannan hujjoji ba, dalili kenan suka ƙudiri aniyar ƙalubalantar gwamnati ta hanyoyin da kundin tsarin mulki ya tanadi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.